Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogan naku 'yan hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kammala ziyarar sallah a Daura inda ya dawo Abuja da alwashin ci gaba da ayyukan canji. Hukumar kididdiga ta Najeriya ta ce Najeriya ta fita daga fatara. Minista Dalun ya yi kira ga shugaba Buhari ya soki ministan mata Aisha Alhassan daga mukaminta don mara baya karara a siyasance ga tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar. Da ta ajiye aikin nan sai ta ci gaba da bantake. Amma kana shanye da riga mutum kuma ka zage shi baka haya ruwa ba za ka zage dan kada. EFCC samu ta binciken manyan mutane ɗari da suka hada da babban alkali Onagin da gwamna Fayoshe. gama hukumar alhazan Najeriya Barista Abdullahi Muktar Muhammad ya gana da alhazan don gano bakin zarin kalubalen tantuna da makewayi a Muna. Hukumar Saudiya suna ta tattauna hanyoyi Allah zai ba su hikima yadda za su inganta wurin zama Mina. Kila ko ba mu ba 'ya'ya da jikoki da za su zo su ga cewa ba mu wahala da muka sha su suka sha ba. Kila a wannan lokacin ma za su dinga cewa oh mutanen da da irin ƙauyawa ne har ma a cewa mutum ya wahala a wannan wurin. Allah ya yi wa mai ba hukumar alhazan shawari ta fuskar shari'a Barista Ahmad Inda Babu rasuwa. <laughs> yanzu bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawa. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban yau su ne Sheikh Yusuf Rigacikun daga Kaduna da kuma rabaran Ibrahim Hassan daga Katsina ga Sheikh Yusuf Rigacikun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Yusufu Muhammad Tamba Rigacikun mataimakin shugaba na majalisar malamai a kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna kiran da nake yi shine akan mahimmancin zaman lafiya duk da dai bahaushe yana wani karin magana cewa ba gagararre sai bararre duk lokacin da kaga mutum yana kashe mutane an zira masa ido to laifin hukuma ne amma inda hukuma za ta tsaya ta ɗau mataki akan duk wani mai laifi da ainihin ladabtar da shi to za ka ga cewar an samu ainihin zaman lafiya a ƙasa kuma an samu ci gaba. To idan gwamnatin tarayyar Najeriya tana so a daina kashe-kashe tsakanin makiyaya da manoma, tsakanin musulmi da kiristoci, tsakanin wasu ƙabilu da ƙabilu, to ya kamata gwamnati a duk lokacin da aka zo aka yi rikici ta bincika ta gano mutumin da ba yi da gaskiya. to a ne hukuncin da ya dace da matsayin shi domin kada a ci gaba da yin wannan banna An so kuɗaɗen da aka kwashe daga asusun gwamnatin tarayyar Najeriya ta hanyar zamba cikin aminci, an so da kuɗin a dawo da su cikin asusun gwamnatin tarayyar Najeriya, wannan abu ne mai kyau domin zai taimaka ma ƙasar. Sosai dai na taɓa karanta wani hadisi da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya wakilta wani mutum ya tafi je an so zakka ana ce ma mutumin ibinul lutubiya. To dai je an so zakkar sai an so wasu kyaututtuka daban da aka bashi bayan zakkar. To da ya zo gaban annabi sallallahu Alaihi wasallam sai ya riƙa warewa yana cewa haza lakum wa hadha hadiyatun uhudiyat ilayya wannan naku ne wannan kuma kyauta aka bani a can ya rika lissafa ma manzon Allah hadha lakum wa hadha hadiyatun uhudiyat ilayya wannan naku ne wannan kuma kyauta aka bani a can sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya daka mai tsawa ya yi faɗa sosai ya ce wannan wani irin mutum ne yaya Allah mai girma da ɗaukaka zai wakilta mu ya ɗora mana amanar wani abu daga cikin abubuwan da Allah ya ɗora mana sannan ka zo kana ce mana haza lakum wa haza hadiyatun uhudiyat ilayya dan me mutum bai je ya zauna gidan uwar ba ko gidan uban shi ya ga ayyuhuda ilayhi shay shin za a shi wani abu to sai a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kwace nashin da yake cewa an ba shi kyauta kuma aka ansha na zakkar aka maida duka a cikin baitul mali sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire shi a shugabancin da aka dora shi. Shi ma rabaran Ibrahim Hassan ya ce. To jama'a 'yan uwana maza da mata 'yan Najeriya ni rabaran Ibrahim Usman daga Eko Jarye Katsina ina mai farin ciki domin in yi kira gare mu sabili da lokacin da muka samu kanmu a ciki da ƙasanmu Najeriya akwai shirye-shirye wanda gamman tana yi domin ta ga cewa an yi ƙoƙari an yi yaƙi da cin hanci da rashawa. So ‘yan uwana maza da mata, ‘yan Najeriya, Krista da Musulmi, ina kira da mu yi haɗin kai mu ba da goyon baya ta kowane fanni domin a ga cewa an yi abin da zai taimaka ta kowane fanni domin guri ko manufa da ake so a cimmuwa domin a ga cewa ƙasar nan an magance ko an rage dukkan abubuwan da suka zama na cin hanci da rashawa a wannan ƙasa tamu. Ita gwamnati tana da guri da manufa amma gwamnati idan muka duba ita kaɗai hannu ɗaya ba ya ɗaukar jinka, muna buƙata mu haɗa hannu tare mu aiki tare ta kowane fanni kada ka ce ko kuma kada ki ce ni ba ma'aikacin gwamnati bane ko ni ba babban ma'aikacin gwamnati bane mu yi kokari mu haɗa kai tare da yake dukkan mu 'yan Najeriya Muslims da Christian muna da imani ga Allah madaukakin sarki idan ka haka ne wajibi ne mu yarda mu haɗa hannu mu ga cewa wannan manufa da ake da ita an cimma nasara a kanta. Sa'ilin nan ina sake kira Da dukkan waɗanda suke da hannu muna da guri da manufa muga cewa mun yi addu'o'i mun ba da hannu Allah mai iko ya yi aikinsa a samu mutane waɗanda suke da kishin ƙasan nan waɗanda suke da kishin ƙasan nan da za su haɗa hannu tare su yi aiki wanda zai ba da haɗin kan ƙasan nan kudu da arewa gaba da yamma. kuma ya zamana cewa sun yi tattalin abin da zai ba da ci gaban wannan ƙasa. Salin nan ina mai addu'a ga shi shugaba da waɗanda duk suke da hannu zaɓaɓɓu na yanzu su ji tsoron Allah su kuma dubi wannan mukami da Allah ya ba su daga shi shugaba da gwamnoni da 'yan majalisa domin su tsaya su yi wa ƙasan nan aiki Allah kuma zai masa sakayya. Saboda haka ina kira da addu'a domin Allah ya jagoranci su yi abin da zai sa wannan ƙasa tamu ta zauna lafiya. Salinan ga magana ta zancen ta da zaune tsaye musamman arewa maso gabas ta ƙasar nan wanda ake ta fama da magana zancen Boko Haram muna addu'a ga Allah maɗaukakin sarki domin ya kawo mana maslaha da sulhu cikin wannan al'amari. Su wa'anda suke wannan yaki su gare yana da daraja su ga mutuncin ran ɗan adam da Allah ya halitta muna kira da addu'a zuwa gare su domin su ga darajar rai na ɗan adam da Allah ya halitta domin su dawo su zauna ƙasan nan mai aiki tare domin haɗa kan ƙasan nan tare wannan shi ne kirana da addu'ata da fatan Allah maɗaukakin sarki zai yi aiki cikin zukatan waɗanda suke da irin wannan niyya. To da jawabai daga dattawan muka kammala shirinmu na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin alishuwa da kwanciyar hankali da lumana.